ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma barka mu da saduwa a wannan fili namu mai albarka wato darul hadis wanda muke karanta hadisan da ke cikin littafin nan mashahuri na limamul bukari al'adabul mufrad muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya ƙara mu wannan gidan rediyo albarka ya taimaki ma'aikatansa ya kai mu ga nasara da mu da su duka duniyarmu da lahirarmu yan uwa za a iya tunawa a haɗuwar mu ta gaba dai duka muna tattaunawa akan wata ƙabiyya wadda take mai girman gaske wato biyayya ga iyaye mun ji darasi a dunkule biyayya ga iyaye uwa da uba gaba ɗaya kuma mun ji darasi ke ɓantacce wanda ya koyar da mu biyayya ga uwa kuma muka jinjina haƙoƙin uwa har muka ɗan tsakuro game da maganganu ko ƙara wa juna ilimi da malamai magabata suka yi Allah ta'ala ya saka masa alheri game da shin shin haƙƙin uwa ya a akan na uba ko ko yaya al'amarin yake to yau kuma insha Allahu hadisi na hudu na wannan littafi kuma a babi da ya masuna babu birril abi can mun ji babu birril ummi babin da ya karantar da mu kyautata ma mahaifiya to yanzu kuma ga babin da zai karantar da mu kyautata ma mahaifi duka wannan yana nuna lallai akwai tarayya da kuma alama da ke nuna daidaito tsakanin waɗannan haƙoƙi guda biyu wanda wannan bai kau da waccan wato matafiya ko mahanga da mafi yawan malamai suka tafi akan cewa lallai haƙƙin mahaifiya ya rinjayi haƙƙin mahaifi wallahu ta'ala a'ala wa alam wannan حديثي ينا cewa حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شرموع قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من bala abak wannan hadisi lallai ya yi kama da hadisin da muka ji lokacin da muka tattauna akan girman haƙƙin mahaifiya illa marwaitan hadisan ne suka bambanta amma dukkansu hadisai ne wanda suke cikin sahihul bukari da sahihu muslim musamman wannan wanda muka karanta yanzu hadisin abu huraira yadda Allah ta kara tabbata gare shi shi shine yace kila an ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah man abarru wane ne mutumin da zan wa biyayya ka'in da na'in iyakar iyawata ƙala ummaka annabi yace mahaifiyarka ƙala summa man wannan yana daga cikin lafazin da ya bambanta wancan hadisin wanda shi na cikin sunan tirmizi ne wanda wannan kuma yana cikin sahihul bukhari kamar da bayani gabata da sahihul muslim ma baki da summa man can ko kawai maimaita man abarru duka tambayoyin guda uku man abarru man abarru man abarru annabi yana ce mashi ummaka ummaka ummaka sai ana hudu sannan ya ce abaka summal al-aqrab fal-aqrab amma a nan sai ya ce sun man sa'an nan sai wa annabi sake cewa ummaka mahaifiyarka sun man sa'an nan kuma sai wa annabi sake cewa ummaka mahaifiyarka ƙala sun man har wa yau karo na hudu ya sake cewa to daga nan sai wa ne ne ya cancanta in kyautata mawa sai annabi ce a baka mahaifinka a nan annabi bai ƙara da ثم الأقرب فالأقرب ba hadisin da yake muttafaqun alaihi amma wancan na sunan tirmizi wanda yana cikin kitabul birri wasila na al-imam tirmizi babin ma da a fi birrin walidaini hadisi ne ingantacce alhamdulillah amma wannan hadisi ne mai daraja ta ɗaya a cikin jeren giyar hadisai ingantattu wato hadisi sahihi wanda yake muttafaqun alai Allah ta'ala ya samu dace to anan ma mun ji dai lallai sai da annabi ya faɗi haƙi ko buƙatar kyautatawar ƴaƴa ga uwarsu ta haife su har uku tukuna sannan a na hudun sai ya kawo haƙƙin mahaifi kamar da bayani ya gabata a can mun yi manuniya kan cewa lallai malamai sun tattauna a kan to yaya abin yake al'imamun nawawi ga nassin da ya magana a kai ya ce wa fihil hassu ala birril aqarib wa annal umma a haƙuhun bi a wancan hadisin na wanda ya gabata wanda muka karanta a mako da ya wuce hadisin tirmidhi wanda har yau alimam muslim ya ruwaito shi da bambancin lafazi ɗan ƙanƙani, zama a cikin sahihu muslim tambayar haka take man a haƙƙun nasi bi husni sahabati a wata ruwayar man a haƙƙun nasi bi husni suhuba wane ne daga cikin mutane ya fi haƙƙin kyautatawar zamantakewa ta da shi annabi ya ce mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka sannan mahaifinka to sai yake cewa wa fihi al-hafsu ala birril aqaribi wa anna al-umma ahaqquhum bi dhalik a cikin wannan hadisi lallai akwai ƙarfafa guwa da kwadaitarwa akan kyautata ma dangi na kusa da kuma manuniya ko nassantawa akan cewa ita mahaifiya haƙƙinta ta duniya fi na makusantan girma fiye da ita bayan ita to daga nan sai mahaifi sannan sai a zo wajen yan uwa wa ya fi kusa wa ya fi kusa wa ya fi kusa har zuwa ƙarshen su gwargwadon ikonka salimamun nawawi ke cewa malamai sun ce wa ta taqdimul ummi kasaratu ta'abiha alayhi na daga cikin dalilin da ya sa annabi ya gabatar ya kuma fifita haƙƙin uwa akan na uba shine yawan ɗawainiya ko ayyuka na wahala da ita uwa take dangane da yaro sannan kuma shafaqatiha ga ta da tsananin nuna soyayya gare shi wa khidmatiha da ɗawainiya ko hidima da take mashi wa ma'anatul mashaq da tunkarar wahalhalu tun daga ɗaukar cikinsa zuwa haihuwarsa zuwa shayar da shi sannan tarbiyyarsa renansa gangar jiki da hali da hankali da shauransu sannan da ɗawainiya kai har ma da jinyarsa da kula da lafiyarsa wanda uba kawai zai ba da gudunmuwa ne addu'a ya cire kuɗi ya biya a yanzu in abin ya kai asibiti ko za a anso wani magani ko da na gida ne wataƙila ɗawainiyar uba kenan amma za a bada magani ya za a shafa in na shafa ne ya za a sha in na sha ne ya za a duka wannan ita uwa ke gudanar da wannan watakila wannan suna daga cikin dalilin da ya sa sai manzo Allah ya fara gabatar da haƙƙinta akan sauran kai har ma al-Imam an-Nawawi yake cewa wa naqal al-harisul muhasibi ijma' ulama ala anna al-umma tafdhulu fil birri ala al-ab babban malami al-haris al-muhasibi har ma yake cewa an ma yi ijima'i na malamai akan cewa lalle haƙƙin uwa ya fi na uba a wajen kyautatawa ta 'ya'ya da wato biyayya wato ta 'ya'ya alƙadi iya wani mashahurin majimin malamin malikiya wanda ya rubuta wani mashahurin littafi na yabo ga ma'aiki sallallahu da faɗin falalarsa da darajojinsa mai suna ashifa ya ce akwai saɓani akan cewa haƙƙin uwa ya fifita akan na uba ya ce akwai saɓani kaga batun wancan ijima'i ya samu matsala kenan domin idan an ce ijima'i kuma aka zo aka ce akwai saɓani to ijima'i ya ya samu illa bai tabbata fa kenan wallahu a'lam fa qala jumhur bi tafdiliha yace amma dai rinjayen malamai masu yawa sun ce eh haƙƙin uwa ya fi na uba a wa ƙala ba abu wasu kuma daga cikin malaman hawan suka ce ya kunu birruhu ma sawa'an a kyautata ma iyaye uwa da uba daidai wa daida ne duba da haka ƙur'ani da hadisi ya yi ta'ambatansu a lokaci guda da Allah ta'ala ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidayni ihsana in ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidaini ihsana har ma ga magabatan mu ma ahlul kitabi qur'ani yana cewa wa iz akhadna mithaqa bani isma'il la ta'buduna illa allah sai ce wa bil walidaini ihsana duka dai walidaini walidaini wallahu ta'ala a'lam al-qadi ya ce wa ajma'u ala annal umma wal aba akadu hurmatan fil birri mimman siwahuma amma ijma'in da ya tabbata ya kullu inda al imam al qadi yadu yace da uwa da uba lalle kam sun fi girman alfarma sun fi karfin wato ainihin martabawa wajen nuna halin kwarai da biyayya fiye da wanda duk ba su ba kaga anan yana nuni a kan cewa lallai haƙƙinsu dai daidai wa daida ne kenan misalin da muka buga ran nan cewa idan da za ka yi masu ihsani na naira dubu ɗaya ka ba uwa ɗari bakwai da hamsin uba ka bashi ɗari biyu da hamsin sai ya zama ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai amma mafi wato ƙarfin zance shine ka raba biyu ka ba su ɗari biyar biyar wallahu ta'ala a'ala wa a'alam domin abinda ma za ka lura shi shi ne shi idan ka masu ɗari biyar biyar wannan ɗari biyar ta mahaifiyarka ta ta amma ɗari biyar da ka ba mahaifinka ta kuce gaba ɗaya in ta ɗauro har sai ka ta dawo ka ci gajiyarta domin gila daga lokacin zai fita ya tafi kasuwa ne ya zo ya wuce fa ne don ya samu wani haske ya samu buɗe rayuwa yana sha'awar kyautata ma gidan gaba ɗaya sai ga haka kila sai ka dawo kaciwar wannan moriyar alayi halin dai da uwa da uba babu na yarwa shi yasa hatta ko da saɓani shiga tsakaninsu ba daidai ba ne ba 'ya'ya su karkata a wani ɓangare wanda duk ana samun haka a iya rayuwar da muke yanzu sai ga iyayen dai su ne bayi su ne 'yan rakiya a tafiyar 'ya'yan su ne kamar dai rayuwar agwagwa da 'ya'yanta in agwagwa ta kasa ta fito da 'ya'ya za ga saɓanin yadda tafiyar ko al'adar kaji take kaza ita take yin gaba suna kiran 'ya'yan suna binta amma agwagwa 'ya'yan ne suke yin gaba ta biyu su inda da suka rufa to galibi yanzu tsakanin iyaye da 'ya'ya rayuwar agwagi ake yi da 'ya'yansu 'ya'yan ne masu magana su ne masu faɗa aji su iyaye ne suke kaffa kaffa da 'ya'yan kasa saba musu Allah tawaka to wannan ina ganin ya isa ya nuna mana yadda za mu sarrafa wannan hadisin wanda ya ambaci uwa har sau uku sannan ya ambaci uba duka don a farfado da girman haƙƙin uwa ne kar a mance da shi a ɗauka na ta haƙƙin ba komai ba ne ba a komai ne hadisi na gaba a wannan babu da ke karantar da mu kyautata ma uba mahaifi حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما تأمرني فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد an الرابعة baƙala ذر أباك wannan hadisin kuma shi ma dai marwacin shi ɗaya ne abu zur'a daga abu huraira yadda Allah tabbata a gare shi ya ce wani mutum ya zo ya sami annabin Allah na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kawai sai mutumin ya ce ma ta'amuru ni manzala wani umarni za ka bani kalle ni ka ga umarnin da ya dace kai mani faƙala ta nabi ce mashi birra ummak ka kyauta ta ma mahaifiyarka wannan ba Allah ya ɗauki wannan darasin sai yana buƙatar ɗoriya ɗori akan wannan darasin sun ma'ad ya sake maimaita tambayarsa mata murni maza Allah wani umarni za ka bani faƙala annabi sake ce mashi birra ummak ka kyauta ta ma mahaifiyarka sun ma'ada mutumin da ya sake nanata irin tambayar da ya yi mata muruni, ya rasulallah wani umarni za ka ba ni ya manzan Allah annabi karo na uku ya sake ce mashi birra ummak nan ma ya fito da haƙƙin mahaifiya har sau uku sun ma'adar rabi'a sannan mutumin ya sake maimaita tambayarsa karo na hudu faƙala ta annabi ce birra abak to ka kyautata ma mahaifinka ya'ya in an ce ya'ya akwai daga cikin ya'ya wayanda su ma iyayen wasu ne kamar da a muƙaddamar mutum farko ne wata magana yake nuna akwai hikima da balaga da fasaha irin ta alkur'ani lokacin da yake umartar ya'ya su kyautata ma iyaye sai ya ambaci 'ya'yan da wata siffar da ba yadda za a yi su rabu da ita da ya ce masu ya ayyuhal aulad birru walidaikum misali ya ku yara ku kyautata mu iyayenku daga lokacin da suka fito daga iyakar rayuwar da ake ce ma yarantaka to da ta ce wancan umarni ya faɗi ta. don malamai suna kasa rayuwa kashi kashi ko masu kasa ta kamar kashi biyar akwai sinnul hidasa kashi na farawar rayuwa tun daga jarirantaka har zuwa balaga daga nan kuma sai a je kashi na biyu daga balaga zuwa ƙarshen ƙarfin ɗan adam shine galibi shekaru talatin da uku zuwa biyar daga nan kuma sun shekarun manyanta ko girmantaka su kuma suna fara daga 35 ɗin zuwa 50 daga nan kuma sai shekarun girma shekuka sunna shekuka su kuma daga shekaru 50 zuwa 70 ga kulawar wasu malaman ko irtibarin wasu malaman ko istinbatin wasu malaman to daga wannan zango kuma sai zango na ƙarshe sinnul harin shekarun tsufa tukur shekarun tukurkushewa daga nan har zuwa ƙarshen rayuwa ta ma da aka ambace su da insan wa wasainal insana wa wasainal insana kalmar insan tana tare da kai tun kana jariri tayi a cikin cikin mahaifiyarka har ka zama tsoho tukub tukub ga ka ka duka da sanda kila ma sai an tare ka da daki daga daki an fito da kai waje a dan shanya ka dan rana ta dan gasa jikinka ka dan ji daɗi gwargwadon bukata sannan a kwashe ka a mai da kai har wa yau dai sunanka insan sai ka amfani da wannan lafazin don haka lokacin da kake son ‘ya'yanka su kyautata maka watakila kai kuma iyayenka suna nan raye to kai ma wannan haƙƙin nasu a kanka yana nan wajibi ka je ka sauke wannan haƙƙin a gare su ka je ka gaishe su ka yi magana mai taushi a gabansu ka nuna ladabi a gare su ka nuna su ne shugabanni kai ne wanda suke shugabanta haka har iyakar wato rayuwa ta ƙare taka ko tasu wannan lalle balaga da fasaha ta alƙur'ani ta bayyana a amfani da wannan wato lafazi Allah ya taimake mu ya kuma shirye da mu ya sa mu tausaya ma iyayenmu iyakar iyawarmu kamar yadda suka tausaya mana muna yaran kanana wannan babin na kyautata ma uba to shi ma ya zo ƙarshe kuma mun ji hadisai wanda suke hadisai ne farara a cikinsa hadisai da ke cikin bukhari da muslim wanda suka zo da batun e shi ma uba tamkar uwa haka yake da nasu haƙƙin na a girmama shi akwai lallai alaƙa mai ƙarfi tsakanin iyaye mata da yayansu fiye da yadda take tsakanin iyaye maza da 'ya'yansu za ga galibin sirrin 'ya'ya yana ga iyayensu mata watakila saboda bambancin zukata da allah ya yi wa maza da mata shi namiji zafi-zafi ne maza-maza ne wani abu na rausasawa da tausasawa da nuna tausayi da wani abu na jan mutum a jika galibi yakan saurin yankewa ta bangaren iyaye maza fiye da yadda yake raguwa ta bangaren iyaye mata wannan yakan haifar da shakuwa tsakankanin iyaye mata fiye da yadda take tsakankanin iyaye maza shi namiji kullum soja-soja ne a yi a gama a yi ta ta ƙare galibi haka abin yake gudana wanda su ko mata 'yan tausayi ne 'yan rarrashi ne in sauran mantuwa ne zai iya dubun zuma mata ma ya bata haushi ya bakanta mata rai wanda in ban ne aka yi haka yanzu za a ji tsakanin su a ji su baran-baran amma ita da za a yi ma sa'a musamman a cikin yaron yana da hankali ya sake tunani ya zace in muke haƙuri na san ban kyauta ta maki ba shikenan daga nan ta manta wannan shi ko bayan ta ɗauro zai ce to kai na daya karka kara randa ran da ɗauro aka kara kuma ka fa ta yin wannan daga nan za a ga su tana nesa nesa amma fa duk wannan ba fa hujja bane ba akan 'ya'ya ko hujja ga 'ya'ya cewa su rabu da iyayen nasu wajibi su haƙuri mahaifinka mahaifinka ne mahaifiyarka mahaifiyarka ce tana daga cikin wato mutanen da ba a musanya su ba a samun kamar su kuma matukar tana nan to wajibi a ci gaba da kyauta mata haka shi ma uwa matukar yana nan wajibi a cikin ta masa bayan ma ba sa nan to har wa yau haƙƙinsu na nan bai gama sauka daga kan 'ya'yansu ba ana buƙatar su sadar da zumuncinsu ga waɗanda suke abokantaka da aminci da su lokacin suna raye gwargwadon abin da 'ya'ya za su yi in ka san wance ta layi kaza ta anguwa kaza ko ta gari kaza kawar mahaifiyarka ce suna zumunci yau mahaifiyarka ta mutu to ka rika samun lokaci kana ziyartar ita waccan kawar mahaifiyar haka abokin mahaifi ko aminin mahaifi shi ma idan baya nan gurgudan iko sannan idan mahaifiyarka ta rasu iyar na nan ko kanwata na nan to duk abin da kake wa mahaifiyarka na kyautatawa haka ake so ka je kai ma waccan kanwanta ta don akwai ma hadisi da ya ce al khalat bi manzilatil um inna hadisi ce yar uwar mahaifiya to tana da matsayin mahaifiyar a lokacin da babu mahaifiya Allah ta'ala ya taimake sannan sai hadisi na karshe da zamu rufe da shi a wannan darasi namu na yau insha Allah a matsayin hadisi kuma na bakwai a cikin jerin hadisan wannan littafi al'adabul mufrad shine hadisin da ya kawo shi ƙarƙashin babu birri walidaihi wa in zalama shi asari ne ba hadisi ne daga ma'aiki ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma yana nuna har wa yau din yadda iyayenka suke to biyayyar su a gare ka a kanka tana nan ga yadda larabcin hadisin yake haddasana hajjajun qal haddasana hammadun huwa ibn maslama huwa salamata an sulaiman at-taymi an sa'id al-qaisi عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال wa in zalama abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma shine yake cewa babu wani musulmi da ke da iyayensa guda biyu kuma iyayen musulmi ne babu wani musulmin da iyayensa guda biyu kenan suna nan a raye tare shi kuma iyayen nashi su ma musulmi ne yusmihu ilaihima muhtasiba da zai waye gari ya tinkare su da nufin kyautatawa don neman lada wajen ubangiji illa fataha lahu Allahu babai face sai Allah ya buɗe mashi ƙofofi guda biyu iyaye ɗin ba guda biyu bane ba su ma ga uwa ga uba ga uba ga uwa eh su biyu ne kowanne ka nufe shi da nufin kyautata masa da nufin neman lada a wajen ubangiji sanadiyar kyautata musu da faranta musu rai gwargwadon iko ko da ko da sakin huska ne ko da da kyakkyawan lafazi ne ko da da wato ɗan hisani ne wanda bai fi ƙarfinka ba da duk abin da zai daɗaɗa musu rai gwargwadon iko hakan ba za ta faru ba in ji abdullahi dan abbas face sai allah ya buɗe ma wannan musulmin ƙofofi guda biyu wani ƙofofi guda biyu ƙofofin aljanna sanadiyar wannan kyautatawa da ka nufi ka je yi musu da safe da ajalinka zai zo a wannan lokaci in ji dan abbas to ƙofofin aljanna buɗe suke a wajenka guda biyu wani kana wahidan fun wahidun abdullahi na ba zai ce idan kuma ɗaya ne daga cikin iyayen ya rage ka ci gaba da yi masa wannan to sai allah ya buɗe maka ƙofa guda ɗaya ta aljanna to kishiyar haka kuma wa in agaba ba a hadahuma idan ko ɗa musulmi ya husata ɗaya daga cikin iyayensa guda biyu ya yi mashi abin da ba shi kenan ba yau za ka ga hata aike da za a yi ma yaro sai ga yaro yana murtike huska yana ɓata rai wai an masa ba daidai ba amma da za a gama abinci kuma za ka ga da wuri ya zo ya sa ido ya kawo abin da za a zuba mashi ilama in ya fara wayo ya tunanin ya ɗiba da kanshi ita ta sha wahala ta sha hayaki ba ma zai bari ta zuba mashi ba ai yanzu wato banza ta faɗi don haka zai sa ƙarfin shi ya kamfata ya tafi abin shi wani ma za ka ga akwai ƙannan shi yan ƙanana watakila a ɗakin tattare da shi amma bai damu da su ba shi ne ya cika cikin sai ya gaba abin shi to idan ya kuskure ya husa ta ɗaya daga cikin iyayen shi a'a ba ce allah ba zai yi da wannan yaron ba har sai wannan mahaifin nasa ko mahaifiyar tasa ta yi da shi kenan sai ka je ka ba ta haƙuri ko ka ba shi haƙuri ka nemi yafiyarsa ka gamsar da shi ya haƙura to sannan ne za ka samu yadda Allah a daidai wannan gabar wanda ke tare da abbas sai suka mai tambaya suka ce wa in zalamahu shin ko da iyayen nashi guda biyu sun zalunce shi shi wannan yaron ko da sun kware shi tunda ana mu'amala su ma na ai mutane ne ajizai ne ta yi wakila su ma sun gwada mai fin karbi sun gwada suke sama da shi sun shiga haƙƙinsa ko sun taɓa kayan shi ko wani makamancin haka kalmar zalunci dai kalma ce mai faɗi ko da sun zalunce shi ƙala abdullahi ɗan abin ce wa in zalamahu ko da sun zalunce shi muna fata Allah ta'ala ya shirya da mu shirya ba addinin sa ya dora mu akan tafarkin da zai kai mu gaci duniya da lahira ya kara mana son sunnar manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya raba mu da san zuciya Allah ya mana albarka baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh